Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keli. Juyin mulki da aka yi a ƙasar Myanmar kusan watanni hudu da suka shuɗe yana ci gaba da tada tarzomar masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a faɗin ƙasar waɗanda suke tattaki akan tituna kana suna yajin aiki domin ƙalubalantar sojoji. amma a wani mataki na mai da martani sojojin suna amfani da karfin tuwo akan masu zanga-zangar lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma tsare wasu dubban mutane gidan yarin insane yana cikin fitattun gidajen yari da suka shahara a myanmar wurin azabtar da mutane da kuma yanayi mara kyau tun lokacin juyin mulkin ana tsare da ɗaruruwan 'yan siyasa a wurin hukumomi na azabtar da wasu wurin yi musu tambayoyi a cewar wasu 'yan gidan yarin da aka sake su rasha za ta ci gaba da ba da rance na biyu na dala amurka miliyan 500 ga kasar belarus a wata mai zuwa biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu yayin da kasashen yammacin duniya ke hayaniya game da sauke jirgin fasinjan ireland a minsk babban birnin belarus da kuma kama wani marubucin labarai a shafin sada zumunta a bara ne rasha ta yi wa belarus alkawarin ta rance na dala biliyan guda da miliyan 500 a kokarin da moscow ke yi na daidaita sha'anin makwabciyarta minsk ta samu kashin farko na kuɗin da ya kai dala miliyan 500 a cikin watan oktoba kana belarus za ta samu kashi na biyu kafin karshen watan yuni a cewar kamfanin dillancin labarai na ria A wannan mako kasashen yammacin duniya da dama ne suke zargin Belarus da take dokokin kasa da kasa bayan da ma'aikatar kula da sha'anin sufurin jiragen sama na kasar Belarus ta faɗa wa matukin jirgin fasinja Ryan F batun barazanar tashin wani bam na ƙarya inda aka kama Roman Prostasvich marubucin nan a shafin sada zumunta. Birtaniya ta tabbatar da barkewar sabuwar nau'in COVID-19 inda kusan mutum dubu hudu da dari biyu suka kamu da cutar a faɗin kasar a ranar Juma'a, adadi mafi girma a cikin watanni biyu. Ana sa ran kashi 75 cikin ɗari na sabbin kamuwa da cutar na da alaka da wanda ake kira ta ƙasar Indiya. Wanda aka fara gano ta a Indiya ɗin wacce ke da saurin yaduwa fiye da nau'in cutar a baya. A shekaran jiya Juma'ar kuma, Birtaniya ta tabbatar da allurar rigakafin COVID-19 da ake yi sau ɗaya wanda Johnson Johnson ta yi. Wannan shi ne rigakafi na hudu da aka amince da shi a cikin ƙasar bayan na Pfizer da AstraZeneca da kuma Modena. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jiya asabar firaministan birtaniya boris johnson ya auri budurwansa carrie simons a wani buki da aka yi cikin sirri a mujami'ar westminster cathedral in ji jaridun da san da kuma mail a yau lahadi mai magana da yawun johnson a ofishin gwamnati na downing street ta ki cewa ufan a lokacin da manema labarai suka nemi jin ta bakinta. jaridun guda biyu sun ce an gayyaci baki zuwa wurin daurin auren a tsakiyar birnin london ne a kurarin lokaci kanu suka ce ko manyan jama'an ofishin johnson ba su da labarin shirin daurin auren johnson mai shekaru 56 da simon mai shekaru 33 sun zauna tare a nan gidan gwamnati da ke downing street tun lokacin da ya zama firaminista a shekarar 2019 A ƙarshe, iyalan wani ba amurke ɗan asalin ƙasar Somaliya mai zuba jari da aka gano gawarsa da raunukan azabtarwa kwanaki bayan ɓacewarsa a Nairobi suna buƙatar ofishin daraktan hukumar shigar da ƙara a kotu ta ƙasar Kenya ta gudanar da wani bincike na daban bayan wanda 'yan sanda ke yi. a wata wasiƙa da suka aika ta hannun lauyansu iyalan bashir muhammad mahmud mai shekaru 36 sun ɗora ayar tambaya akan halayen 'yan sanda bayan ɓacewar muhammad wanda aka sace suna kira ga gudanar da wani binciken yayin da 'yan sandan kuma ke nasu bincike iyalan sun yi tambaya cewa mai yasa aka kwashe lokaci kafin 'yan sandan suka kira su domin tabbatar da muhammad alhali kuwa an gano shi kwanaki kafin a sanar da su duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA. Kamar yadda muka saba dai, zauren VOA zaure ne da ke tattara banyan baki domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi al'umma. A yau kuma za mu mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi al'amuran man fetur a Najeriya inda muka gayyaci shi shugaban wannan ma'aikata ta man fetur Alhaji Meli Kolo Kyari. To yanzu dai zan miƙa abu magana ga ita hajiya madina domin ta ci gaba da gabatar da wannan shiri namu na yau ci gaba da kasancewa da mu to jama'a mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren muryar amurka da mukan gudanar a nan ofishin muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja a madadin daukacin ma'aikatan muryar amurka ni ce dai madina dauda kamar yadda aisha mu'azu ta gabatar kuma muna tare da manyan baki a yau da za mu tattauna abubuwa duk da suka shafi harkar man fetur a Najeriya. To na san kuna bibiyan mu a dandalin sada zumunta ta Facebook. Barin gabatar da manyan baƙi da za su taya mu gudanar da wannan shiri a yau. Akwai mataimakin sakatare na kungiyar kwadagon Najeriya, Comrade Nasiru Kabir, shi ma ya zo wannan zaure kuma da shi za a yi wannan shiri. Akwai kuma ɗaya cikin manyan baƙinmu ɗan rajin kare haƙƙin al'umma, ɗan rajin gwagwarmaya a demokradiyyar Najeriya wanda aka fi sani da IG Wala. Wato Comrade Ibrahim Garba Wala shi ma yana nan tare da mu a wannan zaure. Muna kuma tare da babban baƙo wanda yau dai ni zan ce shi ne karin farko da zan gayyace shi ya zo shi ne sarkin hausawan yanya a nan babban birnin tarayya abuja alhaji musa dala shi ma ya zo ya halarci wannan zaure na VOA. Tun da na gama gabatar da banyan baki akwai kuma waɗanda muka gayyata da za su saurari bayanan babban darekta bayan ya kammala bayanansa akwai tambayoyi da za mu ba su dama su yi a wannan zaure. Babban darekta kafin in kai ga cewa kome muna so mu ji a wani hali ake ciki yanzu akan batun harkar man fetur a Najeriya. kwanaki can an yi ƙarin kuɗin mai nan da nan kuma aka ce mana an yi ragi har wajen su biyu an rage naira biyu an zo an rage kuma naira biyar to wani ƙarin haske za ka yi mana ina muku godiya da wannan dama da aka bamu na saurari irin abin da za mu ya faɗi kuma idan aka kawo maganar fetur tana da faɗi masu yawa na farko wannan kasa mun saba shekara da shekaru sanin kowa ne ana cewa ana rashin gaskiya ana ha'inci da dai sauransu kuma a karshe shi talaka shike wannan fitinan shi yake cuta kuma ba su sani ba ba a gaya musu kuma a haka zo ga yau aka ga lokacin da yanzu ana maganan an kara kuɗin man fetur ko an rage alhali abin da ya faru ba ma za a kira shi karin kuɗin mai akai ba idan ba a manta ba kamar watan march gwamnati ta fito da salon a cire tallafi a kudin man fetur dama can su diesel wato AGO ko gas da ake kira da sauran kayayyakin da ake fito da su daga cikin man fetur a tuntuni babu tallafi a kansu fetur kadai ce ta rage kuma allah da ikon shi aka kai lokaci da ya zama dole gwamnati ta fidda tallafi a kan man fetur ma lokacin da aka yi kuma yi sa a lokacin kasuwa ta canza man fetur kudinta ta zube warwasa kasa kuma yana yiwu ma sai da fetur din nan kasa da abin da aka sani a lokacin in ba za a manta ba lokacin ana sai da man fetur na 145 kowane lita kuma da aka sauke aka dawo aka cire tallafin ma'ana aka dawo da kudin fetur har zuwa naira 125 a lokacin abin da ya kasance a wancan lokacin da kuma ya kama dole gwamnati ta dauki wannan matakin shi ne. mun yi imani cewa wannan tallafin da ake sa shekara da shekaru na bai wa talaka amfani yana hana samu agaji a hanyoyin da suka dace misali makarantu da ake ginawa da hanyoyi da waye da sauransu kuma karshen shi manyan manyan mutane da masu hannu da shuni da dai sauransu da 'yan kasuwa manya-manya su ke cin riban tallafin nan idan mutane ba za su manta ba za a ga cewa fetur din nan kamar misali mai jeep wanda misali na nima na tuko guda ɗaya za ka je gidan mai ka sa mata lita wajen ɗari da wani abu kuma cikin kwana uku ta shanye shi shi kuma talaka yana nan motar shi dan golf din shi ya sa mata lita arba'in sai sati ɗaya ba shanye ba saboda haka wannan da a takaice su wannan masu hannu da su su ake wa shi kuma talaka idan aka sa wannan tallafin abin da zai kasance kuma shi na an rasa kuɗin da za a yi magarantu da tituna da sauran abubuwan da mun san suna yi wa talaka amfani sai aka ɗauke wannan sai aka maida masu hannu da ne. shekara daga kuma da yake duk lokacin da aka samu tallafi ko a me zai kasance cewa hanya ce ta rashin gaskiya sanin kowa ne shekara da shekaru mutane sun san abubuwan da suka faru da yadda tallafin na ya zama sanadiyya ko kwa shine gurbi na cutar da mutane misali don ba manta ba wasu bincike-bincike da aka yi masu yawa na shekarar da shekaru da suka shuɗe iyaka satan da aka tafka Allah kaɗai ya sani kuma har zuwa ga yau din nan idan aka ci gaba da wannan tallafi ba mai iya hana shi zan ba da misali yanzu a ce ana sai da mai naira ɗari da arba'in a Najeriya kuma ga shi ketaren kasa nan misali kusan nan Nijar a ce ana sai da shi a yau haka misali muna ɗana ɗari da sittin da biyu bari mu dawo ka zahiri da muke ciki yanzu a Nijar nan ketare a lita akalla ana sai da shi naira ɗari hudu da ashirin da biyar so ga babu iya kokarin da za ka yi daga hana mutane su kwashi wannan kayan daga nan su kai shi wani kasa yana da wuya na biyu idan aka sa tallafi kuma aka ja ka rage kuɗin mai a gidajen mai wanda suke shigo da su din nan dole gwamnati ta fito da kuɗi ta ba su wannan gurbin da za a cika to wannan gurbin da ake cika a kusan kullun shine sanadiyan haɗin shi da ake yi domin ba manta ba lokacin da aka yi na da takardun iska da ake bugawa a kawo gwamnati ta biya tallafin da ba wannan tallafin ba so a karshe za a ga aka dawo ga lokacin da aka gane cewa wannan abun ba za ta daure ba ba za ta yiwu ba na farko shi ke kawo ha'inci masu yawa na biyu ba yawa talaka amfani kuma na uku musamman halin da muke ciki gwamnati ma ba ta da halin da za ta yi wannan tallafin domin abu sun canza tafiyan duniya ya canza domin in ba a manta ba wannan covid-19 ya kawo mana wani sabon fitina da wani fitina su kawo mana aka kai ga lokacin da man fetur din gangan gurbataccen man fetur din nan har ya kai ga mun sai da ita dala tara to kaga akalla yanzu a kasan nan bai yiwu ka fito da wannan barar guda ɗaya na wannan gurbataccen mai fati ba tare da ka kashe kusan dala talatin ko talatin da biyar ba to ka kirkiro abu na dala talatin da biyar ka sai da shi dala ta kunga an sa akwai matsala na biyu sai ka ce to ya za a ya fito daga wannan rigiman sai duniya suka taru mu da opec da sauran mutane muka taru muka ce ya kamata mu rage yawan kayan da suke kasuwa domin dama duk abin da suka yawa dole ya arha saboda ka a rage yawan su a kasuwa domin a samu daman farashin na ta tashi ta kai inda za a mai da at least kuɗin da aka kashe a fito da shi so faruwan wannan shi kuma ya kasance cewa dole mu dawo da man da najeriya take fito da shi daga miliyan biyu da wajen dubu ɗari hudu kowane rana zuwa miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari shida yau so ma'anan wannan shine raguwa ce ga adadin kuɗin da za ta shiga hannun gwamnati da kuma zuwa gaba tunda ba mu da hangen yaushe wannan abin za ta kauce to faruwan wannan shine dole gwamnati ta rasa kuɗin da za ta ba fito ta ba da wannan tallafi na farko na biyu bata tsaya nan kadai ba wannan rigiman da covid-19 ta kawo mana har yanzu aka samu masana'antu da sauransu duk kowa ya san cewa ayyukan suka ragu saboda haka babu haraji da sauransu duk sun ragu ba a shigo da kaya babu na shi kenan kuma custom duty duk sun sun kasa su a karshe ya kai lokacin da gwamnati ba ta da halin da maza ta sa wani abu tallafi balle mata da wasu su ayyuka sai muka ba da shawara muka ce halin da ake cikin nan ba za ta yi ta daure ba mun san irin ra'ayin shugaban kasa wanda duk mun yarda da shi cewa kada duk abin da talaka zai wahala kuma duk abin da za ta matakin da za a dauka a yi shi wanda zai yi wa talaka amfani amma kuma baka ya baka ba da abin da baka da shi na iya tabbatar cewa na san lokacin da muka yanka wannan shawara mai gida shugaban kasa ba shi da niyya bai yarda ba amma kuma mun san cewa ba ta yi ba shine muka bada shara muka ce wannan fa baka a bada abin da baka da shi saboda haka dole a da wannan tallafi shi ya kawo maganan canjin man fetur da kike faɗa eh, kwanakin baya kasuwan canza take kullum in ka fidda tallafi ma'anan shi shine duk abin da ka so shi daga kasuwa ka dawo da shi ka sai da shi akalla ka mai da daidai kuɗin da ka so shi wannan kasuwan mutane za su fahimta cewa yau haka yanzu gangaman gurbacin mai ya ta kai kusan dala hamsin daga inda aka fara misali kamar yadda na faɗa cewa akwai lokacin da muka ba sai da shi dala tara amma yanzu yau da ya kawo zuwa dala arba'in da takwas zuwa hamsin ma'anan wannan shine kuɗin fetur ɗin ma a kasuwa ta canza saboda haka yadda ake sai da shi watan da suka gabata bai yiwu a sai da shi wannan watan shi yasa aka samu wannan dan canjin sai aka ga dan kari ba kari za a kira shi ba saboda aka kasuwa ce ta canza ba wai gwamnati ta fita ta ce ta kara kudin mai ba a kasuwa ce ta canza mun NNPC kadai ke sowa daga kasuwa ta sai da shi babu tallafi saboda haka tunda babu tallafi dole ka sa kudin da zaka mai da jari da ka sa akalla to kuma da aka ga wannan halin mu mun san fitina da wannan za ta kawo a talaka da wahala ta hanyoyin da ba ma fahimta ba kusan mutane ba su ma gane cewa wannan tallafin nan kamar da zan kara maimaita wannan tallafin nan fa na masu hannu da shuni ne amma mutane ba su fahimta ba aka samu aka ingiza rigima aka ci ai an karin kuɗin mai saboda aka dawo da shi amma mu wannan bai zama mana matsala ba domin kusan kullum mun tashi akan tutan yadda shi shugaban kasa ya ba mu umarni cewa a yi adalci a tabbatar cewa duk abin da za a yi ana yi wa talaka amfani mu kawo wa talaka sauki ba tare da an sa tallafi ba abun da muka duba su ne tun da nnpc kaɗai ke shigo da wannan maifatar akwai wasu kudaden da suke cikin kowanne litan mai da mun san hakkin gwamnati ne shi yasa muka ce bari mu je mu dubi wayannan hakkokin gwamnati a rage su domin mutane su samu wannan saukin amma kuma ba canza tsarin cewa idan aka so wannan kayan a sai da shi a mai da kuɗin shi ba so, na uh, um, faduwa kenan a uh, ba ta faduwa wato abin da ya faru kamar misali akwai uh, kudin da ake abubuwa guda biyu akwai abin da ake kiran shi demurage. Demurage ina idan jirage suka shigo tsayawa suke a cikin ruwa domin babu halin da za a yi a kwashi wannan man a sa su cikin tankuna domin rigingimu da muke da su akan pipeline za mu zaku wannan magana so jiragen nan tsayawa za su yi kuma duk tsayawa da suka yi dole a biya su so yana cikin tsarin wannan sai da kuɗin man fetur cewa wannan jiran da suke yi wanda ake kira shi damar ɗin nan a sa shi a kan kuɗin man fetur amma kuma idan aka ɗauki mataki masu kyau jiragen nan za su shigo ba su shiga wannan halin damar din ba saboda haka shirye-shiryen da muka yi da dabarun da muka yi da kuma me za a ce efficiency da muke da shi a ya nuna cewa wannan damar ɗin kila ba za a kai ga biyan su ba saboda haka muka ce tunda ba za ka yi ga wannan ba a rage kuɗin da za a cire a ajiye a ware domin jamhuriyar din nan a rage shi domin talaka ya samu sauki na farko kenan na biyu idan za ka sai kaya a kasuwa masu yawa sanin kowa ne kana ka da wurin wanda za ka sai kaya ka ce tunda zan sayi goma bai yiwu ka sai da mun san farashi da wanda za ka sai da mai sai guda ɗaya wannan kowa ya san kasuwanci ne kuma muna sai kayan nan masu yawa kowane wata kusan biliyan biyu na fetur muke sowa zuwa kasar nan lita biliyan biyu zuwa kasar nan saboda haka muka koma wurin yan kasuwa da suka shaida muka ce wannan abin da kuka yi akwai hali tunda ana samun sauki ku mana rahusa kuma aka samu dan rahusa wannan rahusan su muka tara muka mai da talaka muka ce tunda wannan abun ah, zai yiwu a rage ta wannan hanya ba tare da an rage kuɗin man fetur ba to mun dawo da shi wannan shi abin da ya faru ba wai rage kuɗin man fetur aka yi ba ko kwa dama can din ba wai sa kuɗin mai fetur ba kari aka yi ba illa iyaka kasuwa ce ta canza aka tashi daga inda aka sani aka da a A daidai lokacin da babban daraktan ma'aikatan man fetur ke bayani akan batun cire tallafi sai muka samu babban bako wanda ya shigo wannan zaure shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto muna maka maraba da zuwa wannan zaure to babban darekta ka yi bayani akan cire tallafi a man fetur akwai kuma wasu bayanai da har yanzu muke so mu ji daga gare ka batun me da motoci zuwa ga amfani da gas da har aka ce yanzu ma har kun fara shimfiɗa hanyar da za a samu gas a baza ta a wannan ƙasa a wani hali ake ciki. to alhamdulillah akwai abin da mutane ba su sani ba wannan ƙasar najeriya nan albarkacin man fetur da muke da shi ainihi mafi yawan abin da muke da shi gas ce ba fetur ba gurbataccen man fetur ba ne eh, mutane ba san da wannan ba misali yanzu ta yadda ake auna ana cewa triliyon guda 600 muke da shi na gas a kasar nan a yanzu haka alhali muna da lita kenan a eh, ko yadda ake auna shi standard cubic piece ake kiran shi yawa yadda ake auna shi kenan idan aka dubi wannan za a ga kasashen duniya idan aka auna bai wuce kasashe uku zuwa hudu suke da wannan arziki arzikin kuma shi gas din nan kusan tun aka fara sana'an man fetur a kasan nan hankalin kowa yana kan wannan eh, gurbataccen man fetur yan eh, kasuwa da kamfanoni da mu ma yana fisin dukkan mu kullum tunanin da ake a fito da wannan man crude eh, oil din a sai da shi a samu kuɗi a yi gaba so saboda ba taɓa mai da hankali akan gas din ba kuma gas din nan sanin kowa ne duk kasashen da suka ci gaba duniya masu arziki man fetur daga gas din suke samu wannan dukiyan kuma kasashen da ma suka ci gaba za ka lura cewa yawancin su industries din su ne da kamfanonin su na yin lantarki ki ɗayan su za ga hankalin su kusan kullun yana kan gas din na gas na shike da sauki shike da kuma saukin sarrafawa matsalan shine idan ka sa jariya fito da gurbataccen man fetur za ka yi saurin mai da kuɗinka da gas kuma da yake mutane suna musamman 'yan kamfanin manya-manyan kamfanonin duniya suna da shakku a kan kasan kasanmu suna ganin kamar gobe za a canza wani doka ko kuwa wani ya fito ya ce ba za a kaza ba da sauransu to shi sa za ga eh, kamfanonin manyan kamfanoni ba su son su sa kuɗi a jari a cikin aikin gas to da muka shigo wannan halin muka ce to fa dole a dawo gida dawowa gidan nan shine ga abu arziki mai sauki mai amfani kuma yasa za a ƙyalshi shine gwamnati ta ɗauki wannan wannan matsayi cewa dole a dawo a kara amfani da man gas gas nan amfani da gas nan abu biyu zai kawo na farko duken da ma za a samu zai fi na wannan gurbataccen mai na biyu ya fi sauki kuma na uku duk kasashen da suka ci gaba kamar yadda zan kara mata suka ci gaba masu wannan arzikin za a ga kusan dukkan su ta wannan hanyar gas suka samu wannan amfanin me zai hana mu yi hakan a nan za mu dasa aya a tattaunawar da muka fara yi da babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa mele kolo kyari a zauren a yau muna tare da manyan baki kamar mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa comrade nasiru kabir da comrade ibrahim garbawala tare da sarkin hausawan yanya alhaji musa dala a madadin manyan bakin namu da Salomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni madina dauda ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin mu huta lafiya To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Ina tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari lemu abarba da wannan. Malam ko zaka gabatar da kanka? Sunana Alhaji Salisu Adamu. Ina zama a Abuja a kasuwan Farmers Market Maitama. Kai mutumin wani gari ne? ni the origin ina dan bauchi ne i was born and brought up a plateau state an haife ni a jos amma ni asali mutumin bauchi ne kai kenan ka zauna a garin jos sosai iyayen mu ma can aka haife su kafin mu balle mu to ashe ka ce na haɗi yau da dan garin mu kenan ni ma gaskiya eh, eh, a jihar plateau aka haife ni tabbas a jihar plateau ma a gangare oh gangare eh to kusa da center kenan da eh, university din nan okay center for continuing education to ai da mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama uwa da bani to yanzu malam kaman wani sana'a kake yi a nan eh a takaice dai a yadda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu ya yi ayaba duk abin da wasu ma ba su sani ba kaman lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kaman guda goma haka zai biya kaman nawa eh lemu yana da kala kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala-kala ne so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa na waje ba wani ma bai taba ganin na wajen ba to kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya goma haka kamar zai nawa in kana son kwaya goma za a baka dubu daya eh dubu daya ka bada a baka kwaya goma ina son abarba haka guda daya haka kamar tana nawa abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandan shi na bendel ne mai kuɗi mai inganci yana kama daga dubu ɗaya da ɗari biyar wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar plato ne kamun ka taho nan ko kuma a nan ka fara ta ne ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne a ce kuma ina jin daɗi kana jin daɗi ina jin daɗi eh, to yanzu wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar plateau ba za ka fi samu ko menene yi menene ka? alhamdulillah abin da na karanta ba sai da kayan gwari ba ni dan jarida ne a zaune a nan na yi karatu a nuj nij na kuma je nij na ikoyi a lagos a oba a deni jos hanyar oba to a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci haka allah ya so ok aikin jarida ka karanta eh a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing menene ya baka da ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a alhamdulillah ba na ki aikin bane I work ina aiki a matsayin mai zaman kansa. Muna jingul wani lokaci za ka gani ina ta kokowa da kwando amma mukan yi jingul mu saida da ni da abokanan aiki na. A takaice dai a turanci ana ce musu freelancer. Eh to kenan yanzu dai na lura kenan ka dai raba kafa kenan. Ai sosai tabbas mai gida. Ana nan ana nan hagu za a yi dama. Ganin cewa kai mutumin jihar Plateau ne ina so in tambaye ka ka akwai iyali. Eh mutumin Plateau ba indijin ba fa ba dan kasa ba mazauni. Mazauni. Yagwa so ina da iyali yara na biyar da yan uwa da abokan arziki zuriya dai ga sunan dai ko ta yi ko ina a nan abuja suke ko kuwa can suke kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje jos kaje anguwa gangare danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutum yake ayyuka engage wato wannan zai iya bar mu wannan ya haƙuri in wancan ya dawo sai ya ba wancan haka muke tafiyar da eh, tabbas to ka duba rayuwar abuja wata rayuwa ce mai tsadar gaske a ina kake da zama ina zama a nan mai taman a to ashe yi ba karamin mutum bane da anguwar mai taman kake zama shi talaka duk inda yake yana zama da mai kuji ma mai kudin bai zuwa ko ina biya tare da talakan ba ba zai kai labari ba amma an ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin kana biyan haya ne ko ko yaya ina biyan haya wasu lokuta baya amma yanzu da nake zama a ƙarƙashin masu gidana sun provide mun wurin zama to amma kamar da da kake zaune kake haya kamar a wata kana biyan kamar nawa a wannan lokacin ina biyan dubu saba'in shekara wa shekara ya shekara lokacin a wace anguwa kake zaune ina zaune a gishirin da gishirin da mai tama ya bude ne dutse ne kawai zaka jefa zai shigo mai tama to kaga akwai kusa to mun gode kwarai mala na gode Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Na Matan wata rana ran asabar Na kwance gida na zan huta Sai na ga hamsin na na Na ɗauka sai na ji abba da ummi suna mini allabi shirya na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. soyayya ɗanɗa mai albarka iyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka diyan kwarai ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.